فأوذ بالله بسم الله الحمد لله الكائل وإنك لعلى خلق عظيم بلاين الصلاتين الكاملتين على الكائل المرء ما من أحب وعلى آله وأصحابه والذين اتبعوهم بإحسان أما بعد فالسلام عليكم أيها هدي sha uku ga safar hijira na dubu da ɗari hudu da talatin da biyar daidai da sha biyar ga watan sha biyu 2013 za mu yi karatu na hamsin a cikin ishiriniya a kan yabon annai muhammad sallallahu alaihi wasallam a ta'ana wa hizbul kufri fauƙatil a'ihi fashattata minhu shamla ba'da ijtima'ihi fa kullum bihi qad bana wajhun tifa'ihi شكايا يرى مكشوفة باتباعه فلا أثر باك للدق ولا نهشي برئنا من الشكوى حصلنا على المنى دعانا إلى إلى تقوى نهانا عن الخنا فلا حيف من بلوى ولا خوف من ضنا سبا أمره صان Fasir Aminan bai آمنا بين الدراجم A can karatun da ya gabata ya yi magana a kan cewa dalilai na annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam akan an aiko shi gaba ɗaya ga al'umma shine gaba ɗaya ya tara zukata na shari'a ko ina addini ne ya kai da kuma warkar da abin da a cikin zukata na takaici da kuma gishi to shi ne ce a tana annabi sallallahu sallama ya zo muna wa hizbul kufri alhali runduna ta kahirci fauka tila'ihi suna bisa ga tudanni suna bisa ga dabuggan shi kahirci ma'ana lokacin kahirci shi ke lokaci a lokacin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya zo muna kamar can cikin tazil warqati shehu abdullahi yana cewa jibrilu man jabara ilahu bihi lana dinan hanifan mustaqimal manhaji wafa wa hizbu dalalatin fi tal'atin waddinu fi wahdin ka shay'in baharaji to shine ce a tana ya zo muna wa hizbul kufri alhali jama'a ta kahirci fauka tila'ihi suna bisa ga dabugga na kahirci ma'ana lokacin kahirci shi ke tashe shi ake yayi amma annabi sallallahu sallama lokacin da ya zo tashattata gaba ɗaya ya tarwatsa a shamla gaggamuwa minhu ta kahirci ba'a da shi bayan ya haɗu shi kahircin gaba ɗaya tarwatsa shi fa kullum kowanne daga cikin jama'a kafirai ɗin wajahun tifa'ihi huska amfanuwa ta bana ya bayyana huska amfanuwa ta ya bayyana bihi ga amfanuwa ta ga annabi sallallahu alaihi wasallam sai in ya bin musulunci din kowa an bayyana mai da shirya shakayal wara kai ki koke-koken talittoci gaba ɗaya makshufatun an kuran yau matsaloli nasu bittiba'ihi a kan bin annabi Muhammad sallallahu Alaihi don haka fala asarun ba wani alama bakin wanda zai wanzu liladgin ga mai ɗanɗasa wala na hashi ko mai yakuta mai ɗanɗasa shi shine kunama mai yakuta shi ne maciji ma'ana dai duk zalunce zalunce manya da ƙanana manya da ƙananan su gaba ɗaya an tunguɗe su a kan bin da aka wa annabi sallallahu alaihi wasallama sai ce bari ina mun waraka mina shakawa daga kai koke da da mun warke hasalna mun sadu alal muna akan gorace gorace mu to suka ce shin ciwon da ya haka kenan yayi hajji ya zo ga ziyarta annabi sallallahu alaihi bukata ta yi tabiya ko suka ce a ba shi shika nuhi ba domin babban guri ne shine son annabi sallallahu alaihi don ya faɗa muna ya minar darai ne haƙƙan muhammadu sallallahu alaihi wasallam da ana annabi sallallahu alaihi ya kiraye mu ila taqwa zuwa ga tsoron Allah da ma'arifa ila taqwa ko kuma ila taqwan zuwa ga tsoron Allah biduni ma'arifa duk yanayi nahana ya hana mu anil khana daga aikin alfasha gaba ɗaya wuce iri fala haifa don haka ba wani zalunci min balwa daga musiba wala haufa ba wani tsoro min dona daga rama ta zuciya domin annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi mana bayanin komai game da matsala ta addini da kuma matsala ta lahira shaba amrihi kaihin al'amarin annabi sallallahu alaihi ma'ana kaya kai al'amarin al'amarinsa gaba ɗaya ma'ana dai lamarinsa shi ka nuhi dama kalimar shaba kaihin mashi ma'ana dai lamarinsa gaba ɗaya sanar na tawadduna, ya tsare duniya da lahira ma'ana ga duniyar ka ba za a cuta maka ba ga lahirar ka ma ba za a cuta maka ba annabi sallallahu alaihi wasallam gaba ɗaya ya tsare sai in baka bi ba don haka fasir aminan ta hankalinka kwance bainar da ragimi tsakanin zako kawo rukushi da tandaraye su ne mace zai masu baki da wari ma'ana abin da yake nuhe ma'ana duk abin da kake yi ka tafi tafiya kan neman ilimi na addini ne ko tafiya kan aikin hajji ne ko tafiya sallah ne ko kasuwanci ko sada zumunci ko menene ka tafi lahiya lau domin kwattaba ka to an kawo haddi na shari'a musulunci wanda da yayi ma kaza za a yi masa kaza to sai ce bainar da ragimi tsakanin zakoka burukushi da tandara su ne manyan kahirrai da kuma azzalumai to tafiyan nan da za ka yi za ka yi ta ne biyun ne rasulin da albarkacin wani irin manzo kusa wanda an riga an keɓance shi fil azaltun azaltun tale tale bil falili da daraja Ka kama waznu diyanati awo na addini ya tsaye bihi da annabi sallallahu alaihi wa sallam ya daidaito falillahi Allah ɗaya san ma abla abinda annabi sallallahu alaihi wasallam ya shiga da shi na jarabawa irin abubuwan da aka yi masa walillahi Allah ɗaya san ma fa'al abinda annabi sallallahu alaihi wasallam ya aikata na aikin alheri shafa annabi sallallahu alaihi wasallam ya warkar da ilalan cututtuka matsaloli shirki na kahirci laulahu ba don annabi sallallahu alaihi wasallama ba Zuhulun kashi kashi gaba ɗaya bila aƙali ba ramuwa juruhan kuma a yi raununnuka bila arshi ba diya lamta zalda ba su gushe ba da ana nan ana yinsu. inda aka yi to sai a kashe ka ba ramuwa ai ma rauni ba biyan diya amma albarkacin annabi sallallahu alaihi wasallam ga abubuwa suka kau domin wannan su yahudu da ka'ida idan ka kashe musu suka kashe ma to kashe su za a yi babu biyan diya su ko nasara ko an kashe musu da gangan ba damar su kashe sai dai a biya diya to amma mu sai aka taho aka ɗebo ko ina in aka kashe maka ɗan uwanka da gangan ko dai a kashe wancan in ka yahe kashewa a baka diya cikakka in ma ka so ka rage diya a baka wani sashe in ma ka so ka bar diya gaba ɗaya ai kamar ɓangare ne na al'adar mace su yahudu idan mace tana al'ada ta shiga uku za su yi ta gaba ɗaya ba su kowace irin mu'amala da ita su ko nasara har kwanciya suna yi da ita to da musulunci ya to sai tsaya tsakiya cewa isna'u kulla shay'in illa nika komi za ku yi da su in ba kwanciya ba don haka taki ɗaya ne ba za a yi ba ta mutum ko mace na al'ada yana iya kowace irin mu'amala da ita bancin kusantarta kaga an tsaya tsakiya kenan to duk dai haka ta faru ne albarkacin annabi Muhammad sallallahu alaihi aminna mun amintu hankalinmu ya kwanta min kulli ba'asin ga kowane irin shiga cikin tsanani wa nikimatin da kowace irin azaba bihi da albarkacin annabi sallallahu alaihi wasallam sha'auna mun tsere ma man kana yudli bi kudumatin wa'anda duke kusanci da gabaci gabata bihi da albarkacin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam akan bin sa da muke fakharna mun yi bugun gaba gaman kana yab'a wanda ke tinkahu yana bugun gaba bi kudumatin daga gabaci bihi da albarkacin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama sharufna mun ɗaukaka daga na aka samu sharif shine daga cikin ahlul baiti guda sai a ce sharif jam'in su shurafa'u maɗaukaka kenan shine da hausance muka cewa sharifai saboda jini ne na annabi sallallahu alaihi wasallam madaukaka sharufna mun ɗaukaka nasson ga nassi kitabun wasu natan wa ijma'an ala kulli ummatin ga kowace al'umma bihi da albarkacin annabi sallallahu alaihi wasallam yi mamaki wala ajabun ba abin mamaki ba ne. a ce sun gabace mu amma mun wuce su falwablu ai ma kaɗin hadari yana zuwa ne fi a ƙibin rashi bayan yayyahi sai yanzu duk yayyahin da aka yi duk hadarin da aka yi babba mai yawa sai da aka yi sannan hadarin ya taho to haka ya kamanta al'ummar da ta gabata cewa su ne yayyahi mu ko mu amma kaɗin hadari mu ka tuwa bayan yayyahi to su ayyahi mu ko mu amma kaɗin hadari to shi ɗaya shi ka nuhi. huwa fajaru shi alfijir ne sallallahu alaihi na gaskiya ittibahuhu bayyanuwa ta la ya alayka alaika bai boyuwa gare ka huwa fakharu shi annabi sallallahu sallama abin tinƙaho ne lil lilmar ga mutum almutahi falahuhu wanda an ka kaddara ya tsira to zai yi tinƙaho ya yi bugun gaba da bin annabi muhammad sallallahu wasallam bi sunna ta annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam daga cikin sunan nake annabi sallallahu alaihi wasallama alfajar saboda gare shi ne ta fajjar imanu imani ya bubbuga sallallahu alaihi wasallam na ayuhu nisanta annabi sallallahu alaihi wasallama wanti zahu da nisanta annabi sallallahu alaihi wasallama gaba ɗaya azizun alaina abu ne mai tsanani gare mu zikiruhu kirari ga annabi sallallahu alaihi wasallam wamtidahu da yabansa shahiyun abin kwaɗayi ne abin shahawa ilaina gare mu fa asma'una kunnuwan Mutusgi suna saurarawa ga yabon wa sununa kuma halussan mu tushi suna watsa yabon lokaci bayan lokaci mada'ihu wa'annan yabbai ne da nake yi fa gaba ɗaya tun harkon ishirin ne nan a wani wuri ya ce madahana hu amaini ne mun yabi annabi sallallahu alaihi wasallam tun shekara biyu da suka gabata muna cikin yabon to wayannan yabbai da nake yi ramat sunnuhi wasfa jillati qadarihi siffanta girman daraja annabi sallallahu alaihi wasallam amma fa fama balaga ba su kai na ishara ushirihi ɗai bisa ɗari ba min zaka na girman daraja annabi sallallahu alaihi wasallam abinda a usur da ni ishar shi usuru abu a ce a kasashe goma so goma shi ko mai ishar goma ɗin ga guda a ɗauko shi a kasashe goma shi ko kaga ɗaya bisa ɗari zama na duna zuwari ƙabrihi ma bayan masu ziyartar ƙabarinsa to zamana umin ma shajani ya ɓata min rai shajani ya daɗa ɓata min rai inda tajdidi zikirhi duk sabanta ambatonsa shi shajani ɗin nan na biyu taukidi ne da ta'akidi ga shajani na farko sai ce to aiwa kam ka'idin da yawa wanda ya zaman ne ne ya danu yana da kusanci ilaihi ga annabi sallallahu salama amma walam yamshi bai tahi ba da kahwatai saboda bai kula da ma'aiki wa sallallahu salama fassara ta ɗaya kenan cikin fassara uku ko kuma wa kam ka'idin da yawa wanda ya yi zaman ninai ya danu yana kusa ilaihi ga annabi sallallahu alaihi wasallam amma walam yamshi bai samu damar tahiya ba biyu kenan amma fassara ta ƙarshe wacce tahi saboda lura da cewa ku'udi duna zuwari qabrihi wa mimma shajani inda tajdidi zikrihi shajani sai ce wa kam ka'idan da yawa azzamni wanda azzamni ni domin ina Andalus Spain ya danu amma yana kusa ilaihi ga annabi sallallahu alaihi wasallam ina tare da shi amma walam yamshi bai tafi ba shi wannan wanda zamne din yana tare da yana kusa, kusa ga annabi sallallahu alaihi amma bai tafi ba wai ni ni din nan ga ni zamne a garin mu a ƙasan mu Andalus Spain amma ina kusa ga annabi sallallahu alaihi wasallama amma ban tafi wurin annabi sallallahu alaihi wasallama ma'ana ban samu tafiya ba saboda ni cikin zuciyata ina tare da ma'aiki almar'u ma aman ahabba mala'atu bihi sam'i wa kalbi wa masma'i falillahi Allah ɗaya ya san ma ashkuhu abinda nake kai ƙara te abinda nake kai koke ne min lawatil jawa na ƙwanƙonar baƙin ciki laƙad an halar haƙiƙa wallahi ita ƙwanƙonan nan ta sassaƙe ta ramamar da ta kwan zamantar da jismi jikina laƙad haddatil kuwa haƙiƙa wallahi waccan ƙwaƙona ta kare min duk ƙarhin da a gare ni alƙuwa jam'i ne na ƙarhi wa qultu ne ce wa sadari alhali ƙirjina dayyikun ya ƙuƙunta billadhi hawa ga abin da ya tara musun annabi sallallahu alaihi wasallama ƙirjina zuciyata ba ta ima ainihin sun da ni kai annabi sallallahu sallama shakautun nawa na kai ƙaran nisanta walhalu alhali yanayin ga da nake cikin rashin ziyara aunin shi ya taimaka alan nawa akan nisa to wannan taimako ba wanga taimako ne da ake so ba ma'ana shi ya kosin ɗin matsala ya kawo taimako bisa ga nisanci ma'ana hali na rashin ziyarta annabi sallallahu alaihi wasallama shi ya taimaka kamar ka ce ka so ka sai abu kaza amma talauci ya taimaka ma ga rashin saye ne ma'ana dai talauci ya kama matsala to don haka walhalu hali na na rashin ziyarta aunin shi ya taimaka min alan nawa akan ni nisanci annabi Muhammad sallallahu alaihi ban samu ziyartar sa ba wahalishin maqsusul janahain tsuntsun da an hakace mahika kai guda biyu min ushi kuma yana cikin shekata yana cikin gije ne ɗara ma'ana ta yaɗiru yana iya hira ko a abu zai iya hira ba ya kamanta kai ne da tsuntsu ya koyi hike guda bale biyu sannan fassara ta ma'ana cewa shin wanda bai da wani tattali na zuwa anya yana iya zuwa ko wurin ziyarta wadda tana cikin rayuwarsa fayala muhibbin ya so ko kuma fayali muhibbin ya ku mutane ku yi mamaki ga mai so kamar ya lal'ajab da ya lil'ajab ya lal'ajab ya mamaki ya lil'ajab ya mutane ku to ku ga abin mamaki to shi affa ya la muhibbin ya so ko kuma fa ya li muhibbin ya mutane ku yi mamaki ga mai so wanda shi mai son nan ya ba yana jin daɗin shi juna damuwoyin da yake ciki bakan cikin da yake ciki na ga yadda son ya kasance mai duk ya sace shi duk ya ramamashe shi duk ya zuƙe shi amma yana jin daɗin wannan damuwa ɗin kamar can zancen mai alburda yake cawal hubbu ya atarin lazzati bil alami wannan kenan gashi abin na sa amma yana jin daɗin wannan su haka al'adar ɗan adam take in kana son abu duk wahalar da kake ga son sa ka fi son a dai bakka ka ci gaba da son wannan abin wai hadar kuma yana ku yi mamaki ga wannan yana jin tsoro min ha daga bakan cikin ga sa'atan ko da ɗid guda sa'a guda an ta hunahu ta yaudare shi ta zambace shi ya zanta biya ta wuce bai so annabi sallallahu alaihi cikin wannan ɗil guda ba bai yadda da haka ba bayan haka yana haka ne libu'di habibin ba don komai ba sai don nisanta tai ga wannan babban masoyi wanda rafa Allahu dinahu Allah ya ɗaga addininsa ko kuma ya zan addu'a rafa Allahu dinahu ya Allah ka ɗaga addininsa kamar rahimahullahu ko radiyallahu anhu siga ta fi'ili amma ana nuhin addu'a shadattu na ɗaure Yadda sabri hannun hankuri ala kalbi ga zuciyata ni daure hannun hankuri ga zuciyata donahu koma bayan ziyarta annabi sallallahu alaihi wasallam fa ha harru taharruqi wannan shi harru taharruqi zahin ƙwanƙona wannan shi da zahi na tafarfasa fa ha ya kwarkwantar ta zuciyar ya mammotsantar da zuciyar ya kwanzamantar da zuciyar ya tasa masa ya tabbatar mata hankali shine alqalaq ya kwazarnantiyar ta sheta ma'ana ya sa ta kwazarniya hayatun nufusin rayuwa ta rayu hayatun nufusil hubbe rayuwa ta rayukan son annabi sallallahu alaihi wasallama bil bu'di alhali ta nisanci annabi sallallahu alaihi wasallama da yanayin ta ne nisanta to mautuha mutuwa ce ga rayuwar ma'ana tun da ba ta tare da annabi sallallahu alaihi wasallama babu ta can hayatan bila mautin wa mautan bila ramsi hayatan bila ruhin wa mautan bila ramsi kamar yadda ya gabata ya ce wa darkul muna riskuwar duk wasu gurace-gurace da ni samu dunal ahibbati in dai ba masoya ba ne fautu hakuciwa gurin kamar babu gurin ne ma'ana dai ban da guri gaba ɗai in ba a nemi sallallahu alaihi duniya da lahira muna yaminar dare ne haƙan muhammadu sallallahu alaihi wasallam a ina cewa wahali alhali yanayi na qajjalautuha na bayyana ta ban boyon komi fil hawa ga son annabi sallallahu alaihi wasallam kamar can adatka haliya la sirri bi mustatirin anil wushati wala da'i bi munhasimi yace shani ito na kyamace hayati rayuwata inna shani aka huwal abtar shi an maƙulul ƙauli na aqulu din can aqulu ina cewa shani'tu hayati amma wa hali fil hawa qad jalauta shani'tu na kyamaci hayati rayuwa ta duna hu ba da sabanin rashin ziyarta annabi sallallahu alaihi wasallam koma bayan rashin ziyartar sa ban ma son rayuwar to gaba ɗaya kautu ha, na kai kokenta ita rayuwar ta na kai kokenta ga Allah subhanahu wata'ala to kamar wani ce ba za ka bar duk damuwarka ka ɓoye ba ce a'a rahatu makrubis sarirati abinda a hutawa ga wanda adda damuwa ta zuciya an yi ya watsa abinda ka damuwarsa to ko ya rage tsananin abinda ka damuwarsa wannan shine magani da yawa mutum abinda ke faruwa gare shi na damuwa in ya dan faɗa wa mutum guda ko biyu sai kaga abin ya ɗaya mai sauki saɓani in bi hudi ba sai in ko ya kai cikin kummalu auliya Allahu manya auliya manya to wannan kan yana iya yi mai yi mai sai ya kyale ya lahe ko kuma ya samu kai yana cikin masu koyi da su Allah ka sanya mu a cikinsu to domin an taɓa wani wasu mutane manya-manya guda uku guda ya faɗa ma wani guda magana haka mai nauyi har zai rama sai ɗaya guda ya ce masa ka kyale shi mana ɗan uwanka ne fa kuma ya fi ka shekaru to don haka ka yi shuka kyale shi to shi ne sai shi wanga da an kaɓata mara ya ce wallahi kasa na mai da abin da ya yi wuta zahi cikin cikin zuciyata ƙarshenta ya samu matsala ta salwantar rayuwarsa ko da mureci ta yi saboda abin ya dame shi ƙwarai. da yau ka ga haka ɗin mutum ya ce a bari dai in rage bone cikin zuciyata ma'ana ya ɗan haɗi wannan kenan a duniyar fasihu duniyan nan mai haɗi to gaba ɗaya duniyan nan majaluha mayawatarta ta diku biya ta kukunta gare ni wadaqat alaihi al-ardu ma rahubat ma'ana na ji ta mace ne ita duniyan nan don haka wa nafsi rayuwa ta karsa a haluha yanayin ta ya munana lulul bude saboda tsananin nisanta anan sallallahu alaihi wasallam wa laysa yan'umu baluha yanayin rayuwa ta ba zai ni'imta ba bi gairil qurbi in ba na kusanci anan sallallahu alaihi wasallam shi dai an maganin wannan matsala ta don haka kamar wani ya ce yanzu ba za ka kai ciwon ga na rayuwa ba ga wani likita ya magance wa matsala ya ce to ku tsaya ku ji ya fi ƙarfin duk wani likita domin shi shifa'u siƙami waraka ciwon ganau zauratun ziyarta annabi sallallahu sallama lau ana analuha da dai a ce zan same ta wa inni haƙiƙa ne la'arjuha wallahi ina hwatar ziyarta a sallallahu sallama walau kuntu fin na'ashi ko da ko na samu kaina na kasance cikin makara cikin gadon gawa na samu kaina cikin karaga na hison a kai gawa ta madina wurin kabarin annabi sallallahu sallama in dai samu ko da gawa ta ko babu rayuwa cikin zuciyata cikin jikina a aji gawa ta wurin kabarin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama lalle wanga ya kai gaya ga son ma'aiki Allah ka ƙara mana son ma'aiki sallallahu alaihi wasallama a can wani wuri ya ce wa qad yudrakul ma'mulu wa ruhu fi natsi ai da yawa ake risko abin guri alhali rai na bi ɗaya cira ta yi wai. to kaga wanga ya zama ablagu domin wanga ya ce ina ma dan maha abin koda ina bisa ga gadon gawa wannan shi a ƙarshen حرف الشين الحمد لله